a yau da safe ne dai alhaji gambar sallawan da shine shugaban majalisar dokoki ta jihar kano na goma tun kafuwarta a shekarar 1979 ya sanar da saukar sa daga kujerar shugabancin majalisar ko da shike shugaban ya yi tattaki zuwa birnin tarayya abuja tun cikin karshen makon jiya amma na tuntuɓe shi ta wayar tarho domin tabbatar da wannan mataki na barin shugabancin majalisar a yau talata hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu ni gambar sallau shugaban majalisar dokokin jihar Kano na sauka daga wannan mukamin saboda dalilai na siyasa na ba zan iya komawa wata jam'iyya daga jam'iyya ta ta PDP ba ina son yin amfani da wannan dama in yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya saboda dama da ibani nan jagoranci majalisar dokokin jihar Kano tsawon shekara biyu da wata biyu Allah ya bani dama na jagorance ta cikin nasara ne mai godiya kuma ina yi wa abokanan aiki na na majalisar godiya saboda haɗin kai da goyon baya da suka bani a lokacin da nake jagorantar su. Honorable Gambar Sallau kenan tsohon shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano. Tuni dai wakilan majalisar suka zaɓi mataimakinsa Honorable Isiyaku alɗanja a matsayin sabon shugaban majalisar yayin da aka zaɓi tsohon shugaban masu rinjaye Honorable Alhamis Ibrahim a matsayin mataimakin shugaba. Shi dai Honorable Hamis Ibrahim na daga cikin wakilai da ke goyon bayan tsohon shugaban a baya kuma ya musanta cewa su ne suka kwaye wa gambasar lauhar ta kai ga ya ajiye mukaminsa a yanzu. Ba kwaye baya ba ne, wato magana ce ta ra'ayi. kuma ra'ayin nan ba wai namu ne na kashin kama ba kowa yana aiki da ra'ayin mutanen da suka zaɓo shi saboda haka mu mun yadda mu ko mai canjin jam'iyya shi kuma mutanensa ko kuma ra'ayinsa bai yadda ya canza jam'iyya ba so wannan ta sa shi da kansa ya ga cewa ya dace ya rubuta takarda ya ajiye aikinsa komawa gwamna apc ana jin ya kai wata ɗaya ko wata biyu amma duk da haka ya ba da dama cewa wanda yake so ya koma wanda baya so ya koma wannan ya danganta fa ga ra'ayin mutanen mu wanda yake kowa ya je ya tattauna da mutanen mazaɓinsa wannan wanda shi ne ya haifar da hukuncin da muka ɗauka. sabon mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar kano kenan honorable hamis ibrahim tun aje daidai wakilai bakwai na jam'iyyar pdp a zauren majalisar suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc lamarin da ya sanya adadin 'ya'yan apc a zauren majalisar dokokin ta kano ya kai zuwa 34 yayin da pdp ke da kwaya shida mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria